Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara yau da wasiƙar da muka samu daga wajen Abdulrahman Amwase Amwase a can jihar Plateau. To. Ya ce wai kullum yana fama da ciwon jiki, me yake sa haka? To, ai akwai abubuwa da ya hajiya da su za su sa mutum jikinsa ta ciwo. Wani lokaci, in dai mutum bai huta yadda ya kamata, bai ci abincin da ya kamata, ko kuma kawai eh waɗannan abubuwan su ne musamman ko kuma akwai wani abubuwa a cikin jikinsa wanda kawai bai aiki yadda ya kamata saboda in dai bai jin kulle na jin jikinsa na ciwo kowane lokaci ya kamata ya je a duba domin bai kamata mutum jikinsa ya rinka ciwo kowane lokaci ba. Tana wa alama ce ta wata cuta? Eh wani abu ne ke faruwa a jikin nasa. inda musamman ma yawanci mutum baka ci abin da ya kamata baka ci abinci wanda yake da kyau sosai ko wanda ya kamata kuma baka huta yanda ya kamata kan baka bacci yanda ya kamata da saura to wannan na kawo amma in duk waɗannan yana yin su to ya kamata ya je a duba domin ya je a duba shi sosai a tabbatar me ke kawo wannan bai kamata yana ko lokacin jikin suna na ciwo ba hajiya. Akwai wani irin gwaje-gwaje na musamman ne da za a yi kamar Eh abin da ake shi da inda mutum ya akwai wanda ake abubuwan da ake kira physical za a dubi komai ne da su jini ne da yanzu jikin mutum ke aiki komai za a duba a bincika domin bai kamata mutum ya rinka jikinsa ya ta ciwo kowane lokaci ba. A saboda. Kuma yana nufin eh. ciwo kamar gaɓoɓinsu ne kowane lokaci suna ciwo. Mun ba san shekaru malamin ba wani ce in ka so manyanta gaɓoɓinka hmm. wani lokaci wani suka yi ta ciwo wani lokaci to wannan duk manyanta ne. To kamar dai yadda ya rubuto wasiƙa in ya je gun likitan shi ya mai bayani hakan za a duba shi. Eh za a duba domin bai kamata jikinsa ya ta ciwo kowane lokaci ba hajiya. To Allah ya sauwaƙe. Amin. Malamin ya sake wata tambaya. To. Ya ce wai me yasa ne a wasu lokuta cikin mutum ke rudewa? A waɗansu? Eh ciki ya rude. To abin da ke sa cikin mutum ya rude yawanci shine ah, wani abu da ka ci bai dace da jikinka ba. cikin naka inda abin da ka ci ko ka sha bai daji ka ba to wannan dole yana sa cikin mutum ya rude baya da haka akwai wani abin da ke kawo wannan matsala yawanci abin da ke kawo rude jiki banda wannan kuma akwai su abubuwa da mutum ya ci yadda ba cikin bai yakan sa ciwon ba abubuwan wani lokaci zaka mutum za su dawo ta mance su E, to wani lokaci ko kaman irin kaman kumallo yanda ake kiran su zai dawo ta kaman zai fito to duk waɗannan wani lokaci akwai ɗan ciwon ciwon ciki da ke kawo wannan so dole a je a bincika in an bincika dai an ci sa za a bada magani eh za a iya ba shi magani eh. to tambayar shi ta ƙarshe wai me ke kawo ciwon taɓin hankalin kwakwalwa ne to akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon taɓin kwakwalwa waɗansu mutane suna gada sai ga mutum kawai kanshi ya ruɗe kamar ya haukace. Ana gado? eh ana iya gadon wannan in dai hmm. kama a cikin ka ko iya ko kakannin ka wannan lokaci ana gadon su wani lokaci wadansu mutane suke wani hatsari ne yanda ya tafi kwakwalwar ko kuma wani abu ya buge hmm. kansa sai ga kansa ya juye kuma waɗansu mutane waɗansu abubuwa da suke sha kin sa akwai magunguna waɗansu ƙwaya da mutane ke sha kan juya hankalin su. ko kamar maganin maganin da aka baka don jinyan wata cuta eh to eh kamar yanzu kin san akwai wadansu mutane waɗanda suka sha akwai wadansu magunguna da masu ƙarfi sosai in ka sha kada akan ba mutum sha kaɗan ne domin waɗan lokaci wani irin tsananin ciwon jiki da sauransu ko an maka an maka aiki ana ba mutum amma mutum ya dinga shan su to wani lokaci kuma yana sai ya taɓa kwakwalwar mutum eh to kuma akwai wasu mutane da suke shan irin magunguna kwayoyi ka na kai barka da haka kana shan su in baka yi hankali ba yana iya jiwo da kanka kwayoyi masu kusa da hankali eh to To, eh. Eh, cewa yi wai akwai magani? Eh to, kamar inda ya kamar irin wanda aka akwai magungunan da ake ba mutane. yadda zai oh. rage tsananin ciwon kuma zai sa mutum rika abubuwan da ya kamata amma dole mutum ya rika shan maganin nan kowane lokaci amma dole sai an ji an yi gwaje-gwaje a tabbatar wani me yasa kwakwalwar ta juye to kamar aka tabbatar me yasa ta juye to eh. akwai magunguna za a iya bayarwa da ya taimaka to in aka akwai to akwai ciwon kwakwalwan da ke tsananin da ba za a iya warkarwa ba eh akwai su waɗansu kai tsanani da yawa sai dai kawai sai kuma ikon Allah eh amma yawanci ana iya warkar da mutum to Allah ya sauke amin amin to yanzu bari mu leƙa makwabciyar Najeriya jamhuriyar Nijar to mun samu wasiƙa daga wajen zakari salifu a can gidan runji jamhuriyar Nijar to to Allah sa ka fahimci wannan ciwon ya ce wai me ke haddasa tarin ƙashi tarin kashi eh. wannan ma hajjaba wannan <laughs> cewa tarin kashi to haka dai to ko ni ce ban gane rubutan ba amma haka dai ya rubuta to wannan ban san wannan ciwon ba hajiya sai dai mu bincike to a to malam ina <laughs> fatan malam zakari salifu a can gidan rumji jamhuriyar Nijar in kana sauraron mu a wannan lokaci ba likita bai fahimci cutar ba ko kuma ni ne ban gane abin da ka rubuta ba ko Allah ya ka sake rubuto ma wannan filin in kai bayanin yadda ake ji kila likita zai baka ansa ko ba haka ba likita gaskiya ne a <laughs> ah, to shi yasa na ce ina ganin kamar ko kila kai za ka gane a ah, wannan ban gane wani ma hajiya <laughs> to to tambaya ta gaba ta fito ne daga wajen malam gambo barau a can fitiskum to To mun sha dai yawan mun sha ansa wannan wasi tambaya a baya. To. Ya ce me yasa wasu mata ke haduwa da matsalar yin bari ne? To bari akwai daliloli da yawa da ke sa mace ta yi bari. To. Na farko wani lokaci yanda ake awon jinjirin in tana tana juna biyu din to bata ringa zuwa ana awo ba kuma ba ta cin abubuwan da ya kamata to wani lokaci wannan bai cika faruwa da yawa wannan yana iya faruwa. sai ta iya bari waɗansu kuma matan yadda Allah ya halarci mahaifin bai iya rike ɗayan ya kamata kamar nan ƙasashen wani lokaci mace na bari da yawa za a je a ɗinki mahaifar sai ɗan ya ƙosa kafin a buɗe shi. Wato irin wa'annan matan duk lokacin da suka yi ciki sai su yi bari. ya sai su bari to nan kasa wani lokaci an je an dinki mahaifar bayan inda tana juna biyu da sai a je a dinke mahaifar to kuma za a ce kada ta rinka aiki mai wahala da yawa wani ce ta rinka kwantawa kowane lokaci to kafin ɗan in kamar cikin ya kamar wata takwas ko takwas da rabi sai a buɗe to in aka yi sa za ta haihu ko kuma waɗansu kawai akwai wani abu da kuma wani lokaci ake kira antigen wani lokaci shi abubuwan da ke namijin namijin na da ita na da ba ta haɗuwa wanda ake to ba su dace ba kenan ba su dace ba kenan to wani lokaci in wannan bai datu ba to kowane lokaci za ta yi ta bari to wannan kuma sai kuma ikon Allah to kamar wannan antigen din da kace din in aka gano shine din ana iya bada magani ko ko ba za a iya yin komai ba wani lokacin aka gane da wuri akwai abubuwan da ilimin kimiyya ke har yanzu ne ana bincike amma wannan wani lokaci da wuya a gyara wannan to kuma wadansu matan kawai kawai ba ba wani dalili kawai sai su yi bari ikon Allah ba ikon Allah kawai To duk ka kama ba da ansa a tun da ka ce akan ji a gyara don ya ce wani mataki ake ɗauka domin magance wannan matsalar. To eh, to kuma banda wannan kuma akwai wadansu mata hajiya waɗanda suka yi juna biyu din sai ga kamar suna da kamar ciwon sukari shi kuma wannan ya tsanani in ba a gane ba na iya kawo bari. Oh sai ya sa mutum ya mace ta yi bari. Eh ko kuma ta haifi ɗan yanda ba a raye yake ba. A'a. To a saboda eh. haka in an gane sai a je a ba mata mace magani ke. Eh magani waɗansu kuma za a kama hawan jini ne ya yi tsanani. To shi ma wannan dole inda aka ga mace tana da ciki tana to dole ita ma a je a kai ta likita in aka bata magani za ta iya haihuwa yadda ya kamata amma dole a je a bata magani zai taimaka. Zuwa awo din da yana da muhimmanci. Eh shi yasa a kowane lokaci muke mutane magana muke cewa da Allah a rinka zuwa ayi awo din nan. Mm. Domin aka yi awo din nan ana gane duk wani abu da zai faru. kuma aka yi sa'a mai da ikon Allah sai ga komai ya tafi daidai to to Allah ya sa amin amin to likita wasiƙa mu ta karshe ta fito ne daga wajen bala na yashi to ya ce wani mataki ya kamata mutum ya ɗauka a lokacin da ake fama da sanyi sosai domin rigakafin kamuwa da wata cuta musamman lokacin hunturu to lokacin hunturu dai mutum ya kamata in za ka fita lokacin irin kura din da ya kamata in akwai abin da zaka iya ko rufe bakinka ko hancin hancinka yadda ba ranka shakansa da yawa ba to wani yana taimaka ko kuma lokaci in dai ba dole ya kamata ka rinka fita inda in kaman kuran yayi yawa lokacin hunturu din nan mm. yanzu akwai lokaci ka ga kaman hadarin iska ne To amma kuma ne dole mutum ya zauna a ɗaki kada ya fita. To amma in kana rufe bakin ka da saura kuma kana kana kana haka haka ba abin zai sa mutum kuma mutum ya rinka cin abin da ya ka abinci mai amfani wanda ke gina jiki duk waɗannan na taimakawa. To Allah ya sa a dace. Amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin